a yayin da ake tunkarar babban zaɓe na shekara ta dubu biyu da da ashirin uku, a zaɓe mai karatowa a Najeriya. Su kuwa 'yan bindiga na ci gaba da cin karensu ba babbaka a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Lamarin da ya janyo 'yan bindiga suka shigo yankin gunduma da ƙare kuka ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban suka kashe mutane sama da goma sha biyar suka jikata wasu da dama. Daga bisani kuwa al'umma suka zo suka yi zana'izar wakin 'yan uwansu. Wani mazaunin garin da ya shaida min yadda lamarin ya faru ta wayar talaho wanda ya fara shaida mun sunansa kamar haka. Yana magana da Yakubu Taraba karamar hukumar Gasol. To Yakubu menene ke faruwa ne a yankin ku? Wallahi akwai matsaloli mu yanzu muna cikin tashi hankali muna cikin fargaba sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kamar mai ce misalin mu karfe biyar haka ne amma wallahi mutanen nan suka shigo kama lado daga sara sai harbi sai sara sai harbi ba babba ba yaro ba mai ba namiji. Yanzu kimanin gawa banda wanda suka raunana mutum goma sha an kashe yau an je ana kokarin yin sallan zana'ida suka sake zuwa suka wargaza gari ba dabbobi ba kawai ba abin da ba yi kawai a garin yanzu wani hali kuke ciki wallahi mu dai kawai muna neman ɗauki ga hukumomi har yanzu shiru kawai shi ma dai a nashi bangaren wadda aka kashe masa yan uwa sama da bakwai a cikin wannan turmatsatsin mai suna Yahaya Abubakar Garba ce dai ya ko shaida mini yadda lamarin ya auku kawo hari garin kuka Koka garin Gadado sun kashe mana mutane da dama a wurin akalla an harbi mutum sama da goma yara kuma suna asibiti ba wani ɗauki da aka ce an kawo wannan abun tun wajen ƙarshe uku yake faruwa har zuwa yanzu ba wani ɗauki daga gwamnati ko daga ɗan sanda ko daga soja ba ɗauki ɗaya daga To ko hukumomin jihar Taraban suna da masaniya akan wannan batu? Duba da cewa ƴan bindiga sun jima suna cin karen su bawa baka a yankin Bali da Gasol da ke jihar Taraban? Tambayar kenan da na yi wa SP Usman Abdullahi wadda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda ya ce. Wa'annan mutane wadda ba a san ko su ba dauki da bindigogi suka shigo cikin wannan ƙauyen suka kama harbin jama'a ba gaira ba dalili wadda sanadiyan harbin ne aka samu salwantar rayukan mutane zuwa guda goma sha uku. Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak wadda ke zama ɗan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wadda ya tabbatar da cewa ya sanar da hukumomi domin ganin an dakile wannan matsalar. A gaskiya ba mu ji daɗin yadda al'amura suke tabarbarewa wannan yankuna ba amma alhamdulillahi a yanzu haka da nake magana da kai shugaban hafsan sojoji na kasa ya kira babban sojoji da ke Jalingo ya bashi umarni ana cikin gaggawa a tura jami'an tsaro a wannan yankuna din. Insha Allahu daga nan zuwa gobe zuwa jibi ka ga saukansu a wurin kuma in Allah ta za a dakile wa'annan abubuwa da suke addaban mu. Ko da kwanakin baya ma 'yan bindiga suke da ikon yankin Jauro Manu da yankin Baba Juli da kuma yankin Jabjab sai kuma gashi sun sake tarautsa al'umma mazauna yankin Kare Kukanka da ke karamar hukumar gasar duk a jihar Taraban Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.